Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da babu Yakubu Makeri ke farin cikin kasancewa tare da ku yau Lahadi 25 ga watan Yuli na shekarar 2021 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga baba da kanin labaran duniya. To baban wutar daji da ke dannawa cikin shiyar California ta lalata gidaje da dama a ji Asabar yayin da wutar daji mafi girma a jihar take kara kaimi kana wasu wuta kuma suke barna a Amurka ta yamma. ji asabar jaman amurka sun ce mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka wendy sheman tana shirin faɗawa wa china a zaman su ta gaba cewa yayin da washington ke marhabi da duk wata gasa akwai bukatar yin gasar cikin adalci domin kaucewa rikici jiya asabar kuma hukumomi a afghanistan sun kagaba wata dokar hana fitar dare mai tsauri a sassa da dama na kasar a kokarin da gwamnati ke yi na dakile kutsawa da talban ke yi kanin labaran kenan a jamhuriyar nijar ofishin ministan kasuwanci tare da zauren 'yan kasuwar kasar sun fitar da wani kuduri da ya umarci dukkan masu jigilar kayayyakin noma da kiwo da su biya jaka goma sha biyar to ko wasu shugabannin manoma ke cewa to abun an ka ce da sama shi ke ba mu bada shi ma wasu tariya za su yi gaba su bada kenan gara mu ma mu bada shi tunda mutanen mu ba mu ba su ba mutanen wasu za su dauka su ba su kenan abu ya hita wajen mu kuma ya koma wani waje a Najeriya kuma masu sharikan kan al'amuran yau da kullum ne suka fara tsokaci kan kiran da shugaban kungiyar Izala Sheikh Abdullahi Bala Balalau na malamai su shiga fagen siyasa a dama da su. Lallai wannan kira ya zo lokaci da da muke bukatarsa malaman ba malaman addini kadai ba ya kamata su shiga siyasa har ma da yan boko da suka yi boko suka yi a boko suna da ilimin boko amma suna ganin siyasa kamar irin abun kazami ne. Bayan nan kuma muna tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiya Hamza Ibrahim ke gabatarwa tare da wasu daga cikin rayun da kuke aiko mana. To amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya tukunna. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya kuma keri. Harshen wutan daji da ke dannawa zuwa cikin shiyar California ya lalata gidaje da dama a jiya Asabar yayin da wutar daji mafi girma a jihar take ƙara ƙaimi. kanu wasu wuta kuma suke barna a Amurka ta yamma. wutar da aka yi wa lakabi dixie ta fara ne a ranar 14 ga watan yuli ta kuma riga ta cinye gidaje da wasu gine-gine kurmus lokacin da ta shiga wata karamar unguwa ta indian falls sai dai ba iya tantance adadin sabbin barna da wutar ta yi nan da nan ba ko da yake jam'ai sun ce wutar ta mamaye daji mai girman sama da eka dubu saba'in da uku da dari biyu a gundumomin plumas da boti kana an shawo kan kashi ishirin cikin dari ne kacal wutar na ci ne a wurare masu nisa inda babu hanyoyin kaiwa lamarin da ke kawo cikas ga aikin masu kashe gobara yayin da take kadawa zuwa gabashin kasar inji jami'ai wutar ta kuma yi sanadiyar ba da umarnin kwashe mutane kananan unguwanni da dama da ke gabar shahararren kogin nan na almanor gwamnan jihar california gavin newsom ya ayyana dokar ta ɓaci a gundumomi hudu da ke arewacin jihar saboda a cewarsa wutar dajin na haddasa mummunan hadari ga ceton mutane da kadarori jiya asabar jama'an amurka sun ce mataimakin sakataren harkokin wajen amurka wendy sheman tana shirin faɗa wa china a su ta gaba cewa yayin da washington ke marhabi da duk wata gasa akwai bukatar yin gasan cikin adalci domin kaucewa rikici manyan jami'an sun faɗa wa manema labarai kafin tattaunawar sheman a tijian tare da babban jami'i na ƙasa kuma ministan harkokin wajen china wang yi a gobe litinin cewa manyan ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya na buƙatar hanya mafi inganci wurin yin gasa za ta faɗa cewa ba ma son wannan gagarumar gasa kuma mai ɗorewa ta rikide ta koma rikicin kasuwanci in ji wani babban jami'in amurka yana faɗa kafin babbar ganawar fuska da fuska ta farko tsakanin washington da beijing a cikin watanni da dama yayin da bangarorin biyu ke neman hanyar inganta dangantakarsu yau lahadi ne aka shirya sheman za ta tashi zuwa kudu maso gabashin beijing sai dai wuni guda kafin isarta babban jami'in diplomasiyyar china wang yi ya yi kashedi cewa china ba za ta lamunta game da yadda amurka take daukar kanta mafi tasiri a wannan dangantaka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc jiya asabar hukumomi a afghanistan sun kakaba wata dokar hana fitar dare mai tsauri a sassa da dama na kasar a kokarin da gwamnati ke yi ne dakile kutsawa da talban ke yi Kungiyar mai ikirarin musulunci tana kara samun nasara a filin daga a cikin 'yan makonnin nan inda ta kai gabda babban birni a cikin larduna 34 na kasar wato birnin Kabul. mai magana da yawon ma'aikatar harkokin cikin gida ta afghanistan ya faɗa wa muryar amurka cewa an sanya dokar shiga bacci a duk lardunan kasar daga karfe goma na dare zuwa karfe hudu na asubahi banda birnin kabul da nangahar da kuma panchir ƙungiyoyin 'yan ta'adda sun saba kai hari ne a cikin dare a don haka dokar takaita zirga-zirgar jama'a cikin dare zai taimaka ainun wurin dakile ayyukansu na tada zaune tsaye in ji ahmed ziya-ziya Kungiyar Taliban ta kara kaimi a hare-hare ne a farkon watan Mayu lokacin da Amurka da kungiyar tsaro ta NATO suka fara jirgin sojojinsu da suka rage a Afghanistan. Tun lokacin ne kuma 'yan ta'addan suka kwace ikon akalla gundumomin kasar 420 ba tare da wata rigima ba. Ɗan jima kaɗan Baba Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labarun duniya kashi na biyu kafin nan bari mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ofishin ministan kasuwanci na jamhuriyar Nijar tare da zauren 'yan kasuwa na ƙasar ya fitar da wani ƙudiri wanda ya ba da umarni a rika ɗaukar takardar dakon kayan noma da na kiwo a tashoshin da aka keɓe don yin haka. Kuma tuni hukumomin ƙasar suka tura tawagogi a dukkan faɗin jihohin ƙasar domin faɗakar da manoma da makiyaya da 'yan kasuwa da jami'an fiton kayayyaki a ofishin kwastam ko duwane na kasar ga haruna mamman bako da ƙarin bayani Ofishin ministan kasuwanci na jamhuriyar Nijar ne tare da haɗin gwiwar zauren 'yan kasuwar ƙasar da ake kira a faransance chambre de commerce ne ya hiddo da wata takarda da ke nuna cewa ba a da bayan albasa sauran kayan noma kamar tumatir tattasai dankalin turawa da sauransu da ma kayan kiwon dabbobi da suka shafi dabbobin kansu maganar ɗaukar takardar dakon kayan noma da kiwo a wurare ko tashoshin da ake iya yin haka a jamhuriyar Nijar da ake kira a turancin Faransa kwantuwar ta shafa daga lokacin da takardar ta hito. Tuni dai gwamnatin kasar ta tura jami'anta a ƙarƙashin ofishin ministan kasuwanci da zauren 'yan kasuwa na kasar domin wayewa manoma da makiyaya da 'yan kasuwa da jami'an da ke kula da hiton kayayyaki a ofishin kwastam ko duwan a jamhuriyar ta Nijar da ake kira transitar game da wannan sabon ƙudurin da ofishin ministan kasuwancin ya ɗauka kasuwa kamar yadda jami'in zauren 'yan kasuwa na jihar Tawa ya mini karin bayani a garin Madawa. Sunana Alhaji Bubakar Adamu ni ne Director Chamber da Commerce da dacin kasuwa na jihar Tawa gaba daya. Yanzu sai kowa ya kama kuma wanda ma ba nan kadai ne ce ake shi Nijar duka ba ɗaya ne. Yana yi wa in jihar Tawa albasar ne noman karhin su wani wuri yana yi wa arke ne wani wuri yana yi wa rogo ne wani wuri yana yi wa tattase ne duk wani wuri yana yi wa bisashe ne duk wannan ya kamata kamata a ce ko in kayan su hito kayan a kai su cikin kasashen waje suna da bonda lebama don ku shi ne yanzu ina so kowa ya gane ku bonda lebama ya wuce a ce bonda lebama na albasa ba na albasa kadai ba ne wala ana iya sun gamsu kuma da bayanin da kai mutu to ne ina gani dai a tuka sai dai wanda ya ciya mai na hodi an ji yanzu kuma na kara hodi yaya manoman suka ji da wannan matakin da ofishin ministan kasuwanci na jamhuriyar Nijar doka ita ce tambayar da na yi wa shugaban kungiyar manoma albasa ta tsarnawa na musa nuhu president na union aminci na tsarna gaskiya 'yan kasuwa yanzu abu ya canza musamman masu harka bisa shi dan da wata shekara shamu da commerce ta ce a zan ba su bon sun ka tau har da ba sun ka sun ka to sun ka ce su babu su cikin wannan tsari mun ka dakanta amma yanzu an ba da hanya 'yan abinci na ka dauko an ce a baka bon ba wai sai albasa ba duk kayan noma yanzu bon an ce a ba da bon ga ya danganci da bisa shi da hatu duka kenan in an ka tare ka da kai wani jayayya ka tsaya ka dauka tunda da kayan noma da kiwo. kayan noma duka da kiwo yanzu gwamnati ta ba da hanya ta ce a ba da takardar nan ba mutum ya ba da jika goma sha hudu shi dauka shi gaba ga shi bata maka na yi da lokaci. ana ce ku kun gamsu ko kuma kun yi maraba da haka. eh to abun an ka ce da sama shi ke in ba mu bada shi ba ma wasu tarya za su yi gaba su bada kenan gara mu ma mu bada shi tunda mutanen mu ba mu ba su ba mutanen wasu za su dauka su ba su kenan abu ya hita wajen mu kuma ya koma wani waje. kenan gara mu ma mu dauka mu bada shi Allah mu ma za mu yi renewal landi duk masu bada wannan takardu za mu kiran su a dauki wannan a fara aiki da wannan mataki kenan duk wanda ya zo sai ya dauka shi wuce eh. la shakka fihi wannan matakin zai baiwa manoman da akasarin kuɗin dakon kayayyakin ke zuwa asusun ƙungiyoyinsu damar ci gaba da gudanar da ayyukansu cikin kwanciyar hankali da nishadi tare da yiwa gwamnatin kasar ta jamhuriyar Nijar alasan barka da wannan matakin da ta ɗaukar musu haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga madawa a jamhuriyar nijar a gaida haruna mamman bako yanzu kuma ga baba yakubu ya da labaran duniya kashi na biyu sakataren tsaron amurka lord austin ya faɗa a jiya asabar cewa amurka ta kai farmaki ta sama da ke auna kungiyar al-shabab a somaliya a cikin 'yan makonni nan ne saboda sojojin somaliya sun ƙara kaimi akan kungiyar mai kawance da alkaida yawancin farmaki na wannan lokaci na yin nasara ce saboda ƙara kaimi da muke gani daga abokanmu kana suna samun nasarar koran kungiyar alshabab ta yadda ya kamata austin yana faɗa manema labarai da ke tafiya tare da shi zuwa tungar sojin sama ta elsin da ke alaska rundunar haɗin gwiwar amurka da afirka sun auna al-shabab da wasu farmaki guda biyu ta sama a ranakun 20 23 ga watan yuli biyu bayan ɗauki ba daɗi da aka fara tun lokacin hawa mulkin shugaban ƙasa joe biden sojojin somaliya suna nan suna fitattakar kungiyar al-shabab ta ƙasa a cikin jihar galmudug yankin da amurka da somaliya suke aunawa a farmakin su sakataren jarida na pentagon john kirby ya faɗa wa muryar amurka da 'yan jarida da ke tare da su a cikin jirgin sojan amurka a ranar juma'a cewa sojojin amurka ba su kasa da 'yan somaliya yayin farmakin amma dai suna gudanar da wani aiki na musamman na shawara da taimako a wuri mai nisa a ƙarshe gwamnatin kamaru ta tura ministan tsaro joseph betty asomo ruwa kan iyaka da ke tsakanin yankunan ingilishi da faransanci a lokacin da 'yan awarin yankin ingilishi ke kara kai hare-hare a garuruwa da ƙauyuka na ɓangaren faransancin jami'ai sun ce an rufe kasuwanci da dama haka zalika aka dakatar da ayyukan gine-ginen gwamnati saboda yawan hare-hare da 'yan awarin ke kaiwa mutane da dama sun ga sojojin kabaru sun baje makamai a garin fumbar da ke da iyakar tsakanin bangarorin faransanci da na ingilishi a yankin arewa maso yammacin kasar kamaru warrant officer buba da wanga sirayi wani babban jami'in soja da ke kula da iyakar ta fumban ya ce sun kwace makaman ne a hannun wasu da ake zato 'yan tawaye ne ya ce sojojin gwamnati sun kama mutane goma kani sun kwace bindigogi da harsashai da wasu abubuwan fashewa da aka kira a cikin gida sai dai ya ce duk mutanen da aka kama sun musanta tuhumar da ake musu na safarar makamai To a gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. A Najeriya shugaban kungiyar Izala na kasar Sheikh Abdullahi Balalau ya yi kira da malaman addini da ya kamata su shiga bakin siyasa a dama da su domin siyasa ba wai ta mutane marasa kirki ba ce. Masu sharhi kan al'amuran yau da kullum a Najeriya na ganin cewa ba wai kawai malaman addini ya kamata su shiga siyasar ba har ma da 'yan boko domin su ba da tasu gudunmuwar. Daga Yola ga rahoton da wakilin Salisu Muhammad Garba ya aiko mana. ya gudana ne ta bakin shugaban kungiyar izala ta ƙasa dr sheikh abdullahi balalau yayin da ya yi kira ga malaman addini da su yi gaggawan shigowa harkar siyasa saboda a gyara lamuran da take gudana tsakanin siyasar najeriya domin kuwa malamai suna da gudunmawa ɗari bisa ɗari da za su gudanar a cikin harkar siyasa na ya masa tambaya ko menene ma ya sanya ya yi wannan kira ga malamai don su shigo harkar siyasan. bayan da za ka malamai a cikin harkar siyasa domin ba ma yanzu ba ko a baya ka ɗauki tarihin najeriya ɗauki zamanin saddauna wanda jamhuriya ta farko kenan su wane ne kusa da shi shek abubakar mahmud guzun in ka zuwa kusa da saddauna za ga su wane ne ke ba shawara shek abubakar mahmud guzun bayan saddauna ya wuce zamanin shagari shek abubakar mahmud guzun kusan ajin su daya da shagari kenan anan manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yayi magana akan muhimmancin jagoranci yasa sayyidina usmanu wani asar na sayyidina usmanu yake cewa Allah yana gyara gyara al'umma da siyasa gyaran da baya yi da alkur'ani ma'ana mai wa'azi zai yi wa'azi ce ku gyara kaza ku bar kaza ba mai bari amma wanda aka zaba yau gwamnan jihar Adamawa Ahmad Umar Tintiri in ya ce a yi kaza ko a rusa wuri kaza ko a gyara wuri kaza ai ba wa'azi zai ba da iko zai sa a yi kuma sannan sai a dole saboda haka dan ka ce wannan ba ruwanka da siyasa ko malamai ba ruwansu da siyasa sai a kawo mutanen da yake ba na kwarai ba su shigo cikin siyasar wanda ba san Allah ba ba san addini ba kuna zaune kuna kallo ana cin mutuncin ku wani ma ya ga kudin sa kawai ya bayar aka zabe saboda haka malamai suna da ruwa da tsaki wurin haskawa al'umma wane ne mutumin kirki wa za a zaba hakan ta sanya al'umma mazauna jihar Adamawa Adamawa suka yi ta nuna ra'ayinsu akan wannan kirar da shugaban kungiyar izalar ta ƙasa ya yi akan malamai domin su shigo cikin harkar siyasa. Musa Askira mazauni ne a jihar Adamawa wanda shi ma ya bayyana ra'ayinsa kamar haka. A nawa ra'ayi dai ina ga kamar kiran da suka yi dinnan wannan daidai ne idan ka kula shi wannan siyasa ita karan kanta wato addini ne annabawa kamar lokacin da aka tashi yin kuri'an su waye ne zai raini na na Maryam to anan aka fara fara yin kuri'a kaga ana nuna akan cewa a nan aka ɗauko asalin ainihin siyasa ma nan aka yi kuri'a a daya hannun kuwa abdulrazak inuwa shi ma cewa yayi lallai ilahin ya dace kwarai malamai su shigo harkan siyasa saboda a shawo kan wasu matsaloli da suke gudana dan ka duba wannan kira ne mai kyau kasancewan yadda mutane suke ganin siyasa sai mutanen banza ne suke yi idan ka duba tarihi yadda aka samu mutanen bayan malamai da suka dinga shugaban zaluntan al'umma sabida dole ne ku zaɓi mutum mai ilimi kuma mutumin da ya san haƙin da ke wato kan shi zai iya saukewa kuma mutumin da ya fi inganci a cikin jama'a ku zaɓe shi ya shugabance ku. Shi ma a nashi ɓangaren mai fashin baki akan al'amuran yau da kullum da ke karantarwa a jami'an maudibo Adama da ke nan Yola wato Dr. Amadi Abba shi kuwa cewa ya yi lallai ilahin ya kamata malamai da kuma masu ilimi su yi ƙoƙarin shiga harkar siyasan hakan zai gyara lamuran ɗari bisa ɗari yana goyon bayan wannan kira. wannan kira ya zo lokaci da da muke bukatansa malaman ba malaman addini kadai ba ya kamata su ga siyasa har ma da yan boko da suka yi boko suka yi zurfi a boko suna da ilimin boko. amma suna ganin siyasa kamar irin abun kazami ne kasan a abin da tura suka cewa eh, eh, politics is a dirty game gaskiya siyasa ba is not a dirty game domin wuri ne na muhimmanci waɗanda mutanen da za ku zaɓa su je suna muku dokoki wanda zai taɓa addinin ka zai taɓa zamantakewanku. zai kawo muku ci gaba zai kawo muku rashin ci gaba da sauransu don haka in an samu malamai masanan addini da addinin musulunci da addinin christianity suka shiga cikin fagen siyasa mu za su kawo mana wani canji cikin siyasa domin su za su zo da irin akida na addini wanda kasan akwai irin abubuwan da ake cewa immorality in the system gaskiya. To ko malaman za su amsa ƙirar shugaban kungiyar izalar ta ƙasa domin ganin sai ta lamarin siyasa a Najeriya? Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. A gaida Salisu Lado. Kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16, da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta BOA Africa a kan mita 200.5 Baya ga haka a kodayaushe yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin samun labarai da dumadumansu. To yanzu kuma sai shirin matasa a duniyar gizo. sauraro Assalamu alaikum barkamu da warhaka tare da sake kasancewa cikin shirin matasa a duniyar gizo shirin da ke yin duba kan duk wasu al'amura da suka jibanci ma'amalar matasa da kafofin yanar gizo a wannan zamani. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim da fatan an gudanar da shagugulan babban sallah cikin lafiya. Madalla. Bisa al'ada a duk lokaci irin na bukukuwan sallah mutane maza da mata kan kwashe kwanaki suna gudanar da bukukuwar ta hanya da dama kamar nuna wankan sallah ko adan sallan su ta kafafen yanar gizo wasu kan kai ziyara ta gaishe-gaishe ga 'yan uwa da abokan arziki da kuma ziyartar guraren nishadi da yawon bude ido sai dai a wannan karam wasu matasa da suka yi fice a kafafen yanar gizo sun kira ga 'yan uwansu kan su guji wallafa hotuna da za su iya sa su cikin mummunar yanayi sakamakon rashin tsaro da ake fuskanta a sassan najeriya da kewaye bisa zargin wasu da kaiwa bata gari bayanai na cewa suna da arziki da za su iya ɗaukar su a nemi kuɗin fansa ga dai wasu daga cikin ra'ayoyin nasu. sunana muhammad rashid alhamdulillah eh, sallah ya zo so a yayin da muke wannan farin cikin wasu musulmai da abin ya zama wani abu daban so na kamar nuna arziki da mutum yake da shi da abubuwan da yake da su sai a ga cewa kowane rana na sallah yana da nashi hoto na irin wankan da aka yi yana dai da matukar muhimmanci gaskiya mu tanadar da kanmu zan fara da kaina yanayin da halin da muka tsinci kanmu yanzu a kasar nan gaskiya akwai matsala matsala sosai na yadda 'yan ta'adda wannan suke fitowa da yadda mutane informants na kan social media suke yi sukan zauna su duba su waye ne suke yin kaza ko suke da irin abu kaza ko suna da abin hannu da sauransu sai wasu su kuma su kai wa asalin wanda suke yin dauke-dauke ko kuma suke daukan mutane da sauransu to wasu mu suna son su nuna cewa su farin ciki suke da zuwar sallah wasu mu kuma daman suna son su nuna wa 'yan uwa da sauransu dai da abokanan zama da abokanan arziki eh to ga inda muka shiga ga inda muka fita wasu mu kuma daman abin ya zama musu kamar wani nakasu ne dole sai sun nuna ga abin da suke da shi alhalin wasu kuma ba su da wannan abin har ma zuwa ake karban waya aro ko ake karban hoto mana agogo aro ko ake karban har riga ma ana karba aro dan kawai a nuna cewa mutum ya kai ya isa to in muka zauna muka lura to abin yana da matsaloli da yawa na farko shine matsalan da ke zuciyar mutum in mutum ba shi da shi ba sai ya je ya yi wasu abubuwa ba na nuna cewa yana da shi ko kuma ya je wata hanya na ba daidai ba ya ɗauki abin da ba nashi ba don ya nuna yana da shi misali abu kenan na farko na biyu misali wanda shi ne ma ya fi muhimmanci a halin da muke ciki yanzu shi ne in kai kana zaune ko kina zaune kana nuna abin da kuke da shi da sauransu to mutum yakan zama target na irin waɗannan mutanen su zo su duk wani mai mugun eh, hali ko nufi ya nufe ka da shi ko kuma ya kawo kawo maka hari ma ya kamata mu yi da halin da muka tsinci kanmu a ciki sunana maryam nyako eh to gaskiya ni ma dai wannan lamarin like ni akwai ma wata friend dita da ita ma har ma alert na barka da sallah take sawa haka a status ɗinta na whatsapp to sai na kira ta a waya nake ce mata yanzu haka yadda wannan kasa take cikin hargitsi na ana ɗauke mutane a tafi da su so nake ce mata bai kamata ba ba kowa ba ne masoyinka a social media shi yasa ni abu na farko ma da ya sa ni ban fiya ma wani postin din pictures ina a instagram ko wani wuri ba because i feel like whatsapp dan is more safer than instagram saboda whatsapp kin ga ai kika ba wa mutum contact ɗinki kuma ke kika yi saving contact ɗin shi kuma ba lallai bane ki tarar da makiyinki duk da dai cewa shi wannan duniyan ba za ka yi trustin ɗan mutum ba amma dai ina gani gaskiya yadda kowa ya ɗauki abun bai yi ba zan iya ce miki ba shi yake contributing 90% abin da ake yi garkuwa da mutane gona don waɗannan mutanen akwai wacce ta gaya min ita shi da victim ta da aka ɗauke ta sai da suka katsa su wajen gida kashi biyu suna ma duba yanayin ka kafin nan su san ma kuɗin da za su ma tambaya a ku so kin ga kamar cewa kenan dole ne akwai informant da yake kai musu labarin ka ko wani abu gaskiya abu ya dawo ma kamar shine dai abu na yayi wanda idan ma baka yi sallan baka yi wankan sallan ka daura ko kuma ka dauki su iphone su waye ka sa a hannunka wasu suna kallon ka kai baka kai matsayi ba duniya ce ta canza yanzu yanayin da ake ciki gaskiya ya kamata mutane su gyara ni a wuri na nan. za ka iya daukan hotonka amma ba sai ka bayyana cewa ka saka wannan ka saka wancan ka saka wancan ba dangane da wannan batu ga wani ra'ayi da ya fito daga kasar sin sunana dr gibrima abdullahi maina daga nan kasar china to ni dai kamar yadda muka yi sallah a nan kasar china garin na ni Benin na dai salata mu ba irin ba za ta kasance kamar irin yadda muke a gida Najeriya ba baccin da ake magana akan gaskiya wannan babban concern ne da ya kamata mutane su nutsu ni na ganin abin an ce har wasu ma ba kuɗin su ba ko ba kayan su ba su ara su dora kaga wannan ai babban tashi hankali ne ko naka ne yanzu gaskiya ba lokaci bane da ya kamata mutum ya zo rika wannan nuna ko tallatan kayan abin duniya ba laifi bane ka dauki hoto mai dan kyau na sallah da idi da dan kayan sawanka dan shadda ka dan dai abin da ba a rasa ba dai wanda yake normal ka dora kuma in kana da in kana da zabi ka zabi kuma mutanen da su iya gani tun da yanzu social media kullum ana ci gaba in ka ɗora abu zaka iya zaben wanda kake sanya gani da wanda baka sanya gani kuma ka san dai abin da za ka dora wannan abin da ya kamata gaskiya matasa mu nutsu mu gane matsalar da suke tattare da mu a yanzu amma mutum ya san abin da zai dora a inda zai dora wannan shine shawara ta da yan uwana matasa game da amfanin social media musamman a wannan lokaci da muke da kalubale na tsaro a kasa baki daya. sauraro saboda karancin lokaci a nan shirin na yau zai dasa aya da fatan ma'abota amfani da kafafen sada zumunta na yanar gizo sun ji ire-iren shawarwarin da ya fito a cikin shirin na wannan lokaci. Yanzu a madadin daukacin ma'aikata da mahukunta sashen Hausa na muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim da na shirya na kuma gabatar da shirin ke mana fatan alkhairi. To a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito daga Abubakar Ankuri Lakwaja da Bala na yashi Lakwaja jihar Kogi, Najeriya. Suka ce muna kira ga gwamnatin jihar Kogi da ta tashi tsaye wajen sanya wando ɗaya da 'yan fashin daji da masu garkuwa da jama'a da ke neman ma me sassan yankuna a jihar mu ta Kogi. Don kuwa waɗannan miyagu sun fara addabar jama'a ba dare ba rana da fatan kiranmu ya kai inda ya dace tare da ɗaukar matakin gaggawa. Sako na gaba ya fito daga Malam Usaini Dangote Karasuwa daga jihar Yobe ya ce salam ya Hausa don Allah ku bani dama a madadin al'ummar garin Karasuwa da mai mika kokon mu ga gwamnatin jihar mu ta Yobe da ta yi wa Allah da annabinsa da ta gina mana magudanun ruwa wato lambatu a nan cikin garin mu na Karasuwa don samun saukin ambaliyar ruwan sama da muka daɗe muna fuskanta. har yake sanadiyar rusa mana gidaje da shaguna bila adadin fatan allah ya sa wannan kuka namu ya kai ga kunnuwan da ya dace sako daga gazali kabiru lolo daga saudiya ya ce ina mai kira ga mahukuntan najeriya cewa su bi dukkan hanyoyin da ya dace wajen sojiyar sunday eboho zuwa gida domin a nuna masa shayi ruwa ne don in ba a yi hakan ba wallahi kowa ma in ya ce koshi da ya ce a fidda garinsa daga najeriya Sako daga Sani mai lange-lange a wuri da Ali Usman taka lafiya da Zaidu Bala kofar sabuwa ka ce muna jinjina wa hukumomi a jihar Legas a game da kara azama da suka yi domin shawo kan barkewar annobar coronavirus a karo na uku da fatar Allah ya sa a cimma nasara. sai sako daga ahmadu manaja daga bauchi anguwa karofin madaki ya ce murya amurka ku bani dama in ta rundunar sojojin najeriya murna da fatan alkhairi akan samun sabbin jiragen yaki samfurin sufa wanda shugaba muhammadu buhari ya samar da su domin yakan 'yan ta'adda da barayin daji fatan mu shine allah ya bawa jami'an tsaron najeriya sa'a da nasara da murkushe masu sata da garkuwa da mutane madalla Yanzu kuma bari mu je ga zangon shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To baballa a takaice harshen wutan daji da ke dannawa zuwa cikin shiyar california ya lalata gidaje da dama a jiya asabar yayin da wutar daji mafi girma a jihar take kara ƙa'imi kanin wasu wuta kuma suke barna a amurka ta yamma wutar da aka yi wa lakabi dixie ta fara ne a ranar 14 ga watan yuli ta kuma riga ta cinye gidaje da wasu gine-gine kurmus lokacin da ta shiga wata karamar unguwa ta indian falls jiya asabar jama'an amurka sun ce mataimakiyar sakataren harkokin wajen amurka wendy sheman tana shirin faɗa wa china a su ta gaba cewa yayin da washington ke marhabi da duk wata gasa akwai buƙatar yin gasan cikin adalci domin kaucewa rikici manyan jami'an sun faɗa wa manema labarai kafin tattaunawar sheman a tijian tare da babban jami'i na ƙasa kuma ministan harkokin wajen china wang yi a gobe litinin cewa manyan ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya na buƙatar hanya mafi inganci wurin yin gasa a ƙarshe jiya asabar hukumomi a afghanistan sun kakaba wata dokar hana fitar dare mai tsauri a sassa da dama na ƙasar a kokarin da gwamnati ke yi na dakile kutsawa da talban ke yi kungiyar mai ikirarin musulunci tana kara samun nasara a filin daga a cikin 'yan makonnin nan inda ta kai gabda babban birni a cikin larduna 34 na kasar wato birnin Kabul. To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirin namu baki ɗaya sai kuma gobe da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya niger kamar da Chadi wato karfe 5 kenan agogon GMT da Ghana za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. yanzu a madadin baba yakub makeri da ya taya na gabatarwa sai kuma liyu sahil da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe nake muku sallama daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc